This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 20 ga watan Janairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta damu matuka da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar burundi ƙasar amurka ta ce dole ne china ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawwalawa takunkumi kan ƙasar koriya ta arewa sakataren harkokin wajen amurka jan kerry zai tafi turai da gabas ta tsakiya da kuma asiya don tattaunawa kan batun kawo kwanciyar hankali a siyasance asiriya. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce za ta ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wajen bincike da hukunta jami'an rundunar da aka samu da hannu a cikin badakalar kuɗin makamai da sauransu. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani taron horaswa da Amurka ke yi a jamhuriyar Nijar don faɗakar da matasa akan yin amfani da shafukan zumunci don kaucewa tarkon masu tsatsauran ra'ayi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan koken da wasu 'yan jihar Legas suka yi game da basussukan da ake bin jihar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta damu matuƙa da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar burundi cikin watanni tara da aka kwashe ana tashe-tashen hankulan siyasa mai magana da yawon ma'aikatar mark tona shine fitar da sanarwa a jiya talata wadda ke kira gwamnatin burundi da ta gudanar da binciken adalci cikin gaggawa kan zargin da ya fito na baya-bayan nan domin a tuhumi duk wanda ke da hannu wajen aikata laifi rahotanni da dama na cewa jami'an tsaro na yi wa mata fyaɗe da cin zarafi da kashe mutane ba tare da shari'a ba haka kuma rahotannin da aka fitar na gano wasu manyan ramuka da ake tulagawa waki ciki abin ne shine ya janyo hankalin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya za'id ra'ad al-hussein inda ya gargaɗi a ranar juma'a da ta gabata alamar rikidewar wannan rikici ya koma na kabilanci a wasunsu sun nuna yadda lamarin ya yi tsananin gaske shi ma tona ya yi kira ga gwamnatin burundi da ta amince ta a aika mata da sojojin kiyaye zaman lafiya da kuma baiwa masu bincike na kungiyar tarayyar afirka damar binciken waɗannan zarge-zarge a watan da ya gabata birnin ta ki amincewa da karɓar sojojin kiyaye zaman lafiya har dubu biyar da kungiyar tarayyar afirka ta yi niyyar aikawa ƙasar domin daƙil tashe-tashen da ke faruwa a ƙasar. Ƙasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawwala takunkumi kan ƙasar Koriya ta Arewa kan gwajin makaman nukiliyarta na baya-bayan nan a saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da Koriya ta Arewa. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shi ne ya yi wannan kiran a yau Laraba a birnin Seoul lokacin wani taro da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Yun Byung-si. Pyongyang dai ta bata wa sauran kasashen duniya rai a lokacin da ta ce ta gudanar da gwajin bom na hydrogen na farko da ta yi ranar 6 ga watan Janairu. Duk da cewa dai an sa mata wasu takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya na aikata ire-iren wannan gwajin a baya. China da Koriya ta Arewa abokanai ne na ƙudda da kud a fannin harkokin diflomasiyya da kasuwanci, amma wannan dangantakar tasu ta yi tsami a lokacin da Koriya ta Arewa ta kasa yin watsi da burinta na mallakar makaman nukiliya. Haka kuma Beijing na nuna damuwa kan cewa idan har ta saka ma Koriya ta wato takunkumin tattalin arziki mai karfi to kasar na iya durkushewa har ma 'yan kasar su fara gudun hijira zuwa makwabtan kasashe. labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a nan washington sakataren harkokin wajen amurka jan zai tafi turai da gabas ta tsakiya da kuma asiya don tattaunawa kan batutuwan da suka hada da na kokarin da ake yi na kawo kwanciyar hankali a siyasance a da kuma gwajin nukiliyar da koriya ta arewa ta yi kwanan nan wannan tattaunawa dai ta zo ne a wani muhimmin lokaci yayin da aka shirya zaman kawo kwanciyar hankali a siriya ranar 25 ga watan janairu wanda yanzu ake ganin ya shiga wani hali amurka da rasha na daga cikin kungiyar kasashen duniya da ke kokarin kawo zaman lafiya a siriya wadda ke marawa kudurin majalisar ɗinkin duniya na kawo zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin siriya da bangaren 'yan adawa sai dai kasashen biyu wato amurka da rasha sun yi hannun riga a wajen goyon bayan shugaban kasar siriya bashar al-assad mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya ya faɗa ranar litinin cewa ba za su aika da takardar gayyatar tattaunawar ba har sai ɓangarorin biyu sun amince. Yau Laraba ne ministocin tsaro na ƙasashe bakwai za su yi wani taro a birnin Paris domin tattaunawa akan dabarun yaƙi da sojojin ƙasashen ke yi na ganin sun kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗawa manema labarai cewa yana son ya nuna wa takarorinsa na ƙasashen da suka hada da Faransa da Australia da Jamus da Italiya da Birtaniya da kuma Netherlands yadda za su ƙara ƙaimi wajen yakin da ma abubuwan da suke buƙatar yi. Mr. Carter ya ce wannan shine karan farko da manyan kasashen da ke yaƙa ISIS za su zauna gaba da gaba wajen tsara yadda za su tankari yakin. Ya kuma yi nuni ga mahimmancin kawo ƙawayensu na daular larabawa da ke yankin waɗanda za su bayar da gudunmuwa ga ƙungiyar haɗin gwiwa da ke Asiriya da Iraki. daga ƙarshe a yau laraban ne aka kai harin bom da bindiga a wata jami'a da ke arewa maso yammacin pakistan inda akalla mutane 21 suka rasa rayukansu wasu da yawa suka raunata a cewar jami'ai jami'ai dai sun ce da misalin karfe tara na safe ne 'yan ta'adda hudu suka afka wa jami'ar bachakan da ke garin chasada suka kuma buɗe wa ɗalibai da malaman su wuta. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da birnin tarayya Abuja. Yayin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ke ci gaba da farauto waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar Najeriya. ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce za ta ba da goyon baya don ganin an hukunta masu hannu a ciki hassan maina kaina na da ƙarin bayani ko baya ga tsohon babban hafsan hafsoshin Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade da 'yan kwanakin nan hukumar EFCC ta kwace wani dan kararren gidansa da ke unguwar Wusatu a nan birnin Abuja kuma ke fuskantar bincike. Kazalika akwai kuma kalin wasu manyan hafsoshi da a baya bayan aka gano suna da hannu dumu-dumu a badakalar kudaden sayan makamai da ya faru tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. Waɗannan manyan hafsoshi da a halin yanzu suke cikin kaki kuma ka iya rasa mukamansu don fuskantar amintaccen bincike su ne Air Vice Marshal AM Mamu, Air Vice Marshal Ogun Toyibo, Air Vice Marshal T. Omeni, Air Vice Marshal JB Adigun da Air Vice Marshal R.A. Ojo. Sauran sun haɗar da Air Vice Marshal J.A. Kayo de Bakle, Air Commander A.O. Ogunjobi, Air Commander GMB Gwani, Air Commander S.O. Makinde, Air Commander AY Lassa da kuma Kanar N Ashinze. Ganin dukkan waɗannan manyan hafsoshi suna cikin aikin soji a halin yanzu. Na tambayi daraktan watsa labarai na rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko menene matsayin hedkwatar tsaron Najeriya akan wannan? Sojoji muna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kan abin da ke wakana musannan kuma san tallafa ma dukkan wata ainihin jami'an tsaro wanda ke da nauyin wannan al'amari duka wanda ya zo wajen mutum dole ne ba da gudunmuwan mu don mu tabbatar cewa duka wanda ya zalunci kasan tamu an ainihin a hukunta shi kamar da tsarin mulki ya tara da muna ba da goyon bayan dukkan wanda aka kama da laifi ko kuma da ainihin ya yi wani zamba a cikin aikin shi ko kuma wani wuri to ai ba wanda ya wuce doka dole kowa ya kama shi domin a ainihin hukunta shi kamar yadda tsarin alcuni in maniera clandestina. cikin hafsoshi goma sha ɗaya guda goma daga rundunar mayakan saman najeriya suke ya sa na tambayi wani tsohon hafsan saman najeriya air commander tijjani baba gamawa ko me zai ce ai har yanzu in ka duba a cikin duka abin da ake magana ta nigerian air force tana ɗaya daga rundunoni wadda ake uh, kula ta matukar shugabanni suka ji tsoron allah suka yi abubuwa a bisa ka'ida to dukkan wayannan abubuwa za su tafi a daidai to amma wani lokaci shugabanni sukan kauce hanya saboda wasu biyan bukatu na kansu to ina ga irin abubuwan da suka faru kenan a wayannan shugabanni suka samu kansu a wannan matsayi. Eya Komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaishe da Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar, inda wakilai daga kasashe takwas na yankin Sahel ke gudanar da wani taron horaswa wanda Amurka ta shirya da haɗin gwiwar Majalisar Matasan ƙasar Nijar domin faɗakar da matasan yankin dabarun kaucewa faɗawa tarkon masu tura da aikata miyagun saƙonni a shafukan sada zumuncin zamani. Sulaiman Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto. lura da yadda rubuce-rubucen 'yan kife ke mamaye shafukan sada zumunta wanda kuma ke matukar tasiri a kawunan matasan afirka musamman na yankin sahel masu fama da matsalar ta'addanci ya sa kasar amurka ta hanyar ofishin jakadancinta a niger shirya wannan taron horo na tech camp wanda zai ba matasa musulmi da kiristoci damar lakantar hanyoyin tantance sahihancin dukkan wasu labaran da aka wallafa a kafafen sada zumunta alhaji idi bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a niger wannan zai ba da dama ga matasa su fahimci cewa da akwai saƙo na gina ƙasa akwai saƙo na ci gaba akwai saƙo na zaman lafiya da ake iya yi da ake iya samarwa da ake isarwa da wannan yanar gizo-gizo akasin yadda kungiyoyi kamar su boko haram ke yin amfani da manhajoji kamar whatsapp kamar wato twitter masu bada horo a wannan taro da aka yi wa taken la voix de la paix wato muryar zaman lafiya sun hada da malaman kirista da na musulmi sai kuma ƙwararrun da aka gayyato daga ƙasar amurka cikinsu har da jamila fage yar jarida daga voa hausa abin da yake faruwa shine su wa'annan 'yan ta'adda suna amfani da waɗannan fannonin fiye da gwamnati yadda take amfani ita gwamnati kawai ta dauka har yanzu lokacin da ne sai sun ga damar bayyana ra'ayinsu za su bayyana kafin su bayyana ra'ayinsu har wani ya riga ya samu na matasan to kuma kowa ya san yadda suke da yunwar samun labaran nan da bayanan nan to idan har gwamnati ta ga cewa haka ya faru kafin ta je wajen su sun riga sun ɗauki abin da suka ɗauka dole ne ya zamo cewa idan har gwamnati tana son ta cimma burinta wajen samun kan 'yan ta'adda ya zamo su ne masu bayyana ra'ayinsu kafin su 'yan ta'adda su bayyana ra'ayinsu. Malam Ahmadu Haruna Jigo daga majalisar CNG ta matasan Nijar ya yaba wannan taro na Tech Camp. Sanin kowa ne nan da 'yan lokaci da suka huce mun gani a saman rezo sosiyon wannan mutane da suka fara eh, kallon mai na kabilanci, kallon mai na kiyayya, kallon mai na neman su ta hankali, kallon mai ne wanda suke yaduwa nan da nan. Ya kamata a yi taka tsantsan musamman su mahukunta domin a kiyaye. Malama Aisha Shehu da ke wakiltar matasan Najeriya a wannan taro ta ce. Yanayin da aka samu wasu 'yan najeriya ta hanyar sada zumunta sun samu sakonni daga can isis har sun bar kasashen najeriya sun je sun shiga can wurin so kaga yana da amfani kenan Eh, in ba ku wani albishir mu ma muna kokarin mu yi abu irin haka wanda makwabtanmu a nan Nijar suka yi muna kokarin kaddamar da irin wannan abu a Najeriya mu kawo matasa mu kawo mutanen gwamnati mu kawo 'yan jarida domin a zauna a tattauna akan yadda za a rinka bada saƙonni da horo a kan zaman lafiya a ƙasa. Jakadiyar Amurka a Nijar ambasada Eunice Redek ita ce ta jagoranci bikin buɗe wannan taro na Tech Camp tare da halartar ministan ci gaban matasan Nijar Abdulkarim Malam da takwaransa na kwadago Salisu Ada. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah! Madalla a gaishe da Suleiman Mummuna Barma. Daga Nijar kuma bari mu koma jihar Legas inda wasu 'yan jihar ke bayyana fargabansu game da karɓo basussukan biliyoyin nairori duk da matsalar rashin kuɗi da ake fuskanta. Baban gida Jibran na da ƙarin bayani. daga cikin mahimman ayyukan da za a gudanar da wa'annan kuɗaɗe dai sun hada da gina wani hanya mai tsawon kilomita 61 da zai kunshi layukan motoci biyar biyar zuwa da dawowa wanda ya tashi daga birnin lagos zuwa badagiri ya haɗe da jamhuriyar benin da kuma kilomita 27 na jirgin da zai ratsa birnin lagos domin rage cunkoson jama'a da kuma ababen hawa ministan ayyuka kuma tsohon gwamna a jihar lagos baba tunde raji fashola wanda ya tabbatar da amincewar ba da wannan bashi ya ce tun kafin zamaninsa ne ya kamata a ce an ba da wayannan kuɗaɗe a wani yarjejeniya da gwamnatin jihar da kuma gwamnatin tarayya suka amince a kai amma kuma bambamce-bambamcen siyasa tsakanin gwamnatocin lagos da suka shuɗe da kuma gwamnatin tarayyar najeriya da ta shuɗe ya hana a ba da wayannan kuɗaɗe gwamnati dai ta dage cewa bashin bai tattare da wani ruwan kuɗi mai yawa don haka ba abin damuwa ba ne ga al'ummar jihar kamar yadda 'yan adawa ke ta kuka architect kabir ahmed shine shugaban hukumar samar da ruwan sha a jihar ta lagos daya daga cikin ayyukan da aka ce za a gudanar da irin waɗannan kuɗaɗe da za a ranto kuma ya mun ƙarin haske game da ayyukan da hukumarsa ke fatan gudanarwa ƙarƙashin gwamnatin ta a kinyomi ambode cikin ikon allah muna tinkarar matsalolin mun hwara yanzu mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban daban-daban akan yadda za a samu nasara kuma za a inganta samar da ruwa mai kyau da kuma hana gurɓata ruwa da ke cikin ƙasa mun ɗauki matakai na ba da izini ga mutane masu sani wanda ke da fasahar yadda za a yi a fuddo wannan ruwa kuma da yadda za a yi a yada shi ga jama'a mika shi ga jama'a. To koya al'ummar jihar suka ji game da wannan bashi da aka ce za a karbo ga dai abin da wannan malami ke cewa. My name is Latif, Mr. Latif Olajiri. If you then collect and make you do, make you make you take and do work we want to take do. make you no share that money like all these people wey carry money say they want to go and buy weapon for that boko haram and share the money uh, christmas gift ya ce ina goyon bayan karbo wannan bashi idan dai za a amfani da shi wajen gudanar da ayyukan raya kasa amma ba wai a karkatar da shi zuwa aljihun wasu ba kamar da yanzu muke ganin wasu sun karkatar da kudaden da aka samar domin sayan makamai domin yaƙi da ƙungiyar boko haram muna goyon bayan gwamnati idan dai za a gudanar da ayyuka da su waɗannan kuɗaɗe. making our lagos state collect it make e just take and do road wey want to do sai dai a ta bakin malam isa mani wani zazzaunan jihar lagos ya ce bai ga amfanin karbo wannan bashi ba a gaskiya a ra'ayina ni ban ga amfanin gwamnatin lagos ta ciwo bashi ba saboda gwamnatin lagos tana da kuɗi isassu bakin gwalgwado dan a gani na yan wajen kuɗi ne daga gwamnatin tarayya sai lagos ba kamar gwamnatin lagos ya kamata a ce ta ci bashi ba kamar sauran gwamnatoci dai wanda suka shahi na arewa waɗanda ba su da kuɗin shiga gaskiya ba kamar Legas ba ya zaka dai bayan jihar Legas akwai jihohi irin su Edo Ikiti da kuma Rivers da su ma suka samu irin wayannan basussuka wanda gwamnatin tarayya ta tsaya masu fatan dai al'umma wayannan jihohi shine na ganin an gudanar da ayyukan da aka ce za a yi da irin wayannan kuɗaɗe da ake karɓowa a matsayin bashi Babangida Jibrin Murai Amurka daga Legas. sai da baban gida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu sauraro yana biye da mu, muna tattaunawa ne da bakon namu Oluwatosin Alfred, dan asalin jihar Oshun a Najeriya da ke zaune a nan Amurka. Kuma a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda yake muna bayanin muhimmancin tarihin biyan bashi a nan Amurka. Domin Mr. Alfred, wai wace hanya mutum zai bi domin samun wannan tarihin biyan bashi? You have to pay your bill as at when due. If you don't pay your bills, well, it's going to be going to your credit report have uh, an organization here that is in charge of that uh, uh responsibility. They call them uh, Credit Bureau Corporation. And if you don't have a good credit, they're going to pull up your credit. And if they pull up your credit and you don't have a good credit score, you can't get a loan. And if by chance some people want to finance you, then you have to come up with uh, Uh, uh, daya daga cikin hanyoyin shine ka rika biyan kuɗin ayyukan abubuwan jin daɗin da aka ba misali wutar lantarki da ruwa da wayar tarho da kuɗin talabijin da kuɗin makarantar yara da ke jami'a idan kana da su kai duk wani bashin da ake bin ka ka biya akan kari idan kana sanyi wajen biyan waɗannan abubuwa zai shiga cikin kundin bayananka game da bashi wannan zai sa kusan duk abin da ka nema ko a ɓata maka lokaci ko ma a hana ka a nan kasar akwai hukuma ta musamman mai kula da wannan to yanzu mu koma batun abubuwan da ka ce kana yi domin neman abin zaman gari ka lissafa abubuwa wajen biyar ko ma fiye da haka wannan yana nufin mutum bai yin aiki ɗaya zuwa biyu kuma duk da haka ya samu wadata no not really i mean uh, sometimes just you can have just two and be okay but uh, sometimes one business can out like uh, uh, can back another business Well, if you have one, then you have capital need, then you can say, okay, let me diversify. That's all. And, you are, and sometimes you are not really running around. You, you, you delegate the responsibility. You, I mean, you can see yourself. You, some of it you do online. You, like cars now, you can buy and sell cars online. All you need to do is just uh, call the towing company to drop it to also place for you. That's it. You just have to pay money to get money. Ah uh ba number? ba ne. wani lokaci an ce gida biyu maganin gobara amma ba wai don ba za ka iya yin sana'a guda ko biyu ba ne sai don kawai kana gudun bacin rana wata sa'a ma guda ya ishe ka sai dai kawai ka ce kana cikin wannan sai ka ji cewa wancan ma yana yiwuwa kuma da yake ba tashi za ka yi zuwa wajen harkokin kasuwanci ba sai ka ga cewa to me zai sa ba za ka yi wani abun ba misali saye da sayar da motoci baka bukatar a kanka kuma yana iya yiwa ta duniyar gizo wato intanet. alfred wasu daga cikin abubuwan da ka ce kana yi misali canjin kuɗi ta ya kake canza wa mutane kuɗi ba tare da sun ganka ba tunda ka ce komi ta kwamfuta ne. Well, we are just an agent to a main office in uh, New York, and what happened is that they gave us a credit and they gave us commission on this as an uh, agency commission on all this uh, uh, uh, money that we make for them. Let's say like hundred dollar now. They they give you thirty percent of the commission, like eight dollar they can give you that means they give you like two dollars fifty cents. I'm just giving that as an example. You understand? So if uh, eh, and if you have a lot of traffic, you can make uh, even maybe five hundred or one thousand per day, depending on the level volume that you you, you have. You understand? Wannan ai shi ya fi komai sauki domin mu wakilin wani kamfani ne da ke birnin New York. yawan mutanen da ka samu suka canza kuɗin su yawan kamishin ɗin da za ka samu kenan misali idan ka kawo wanda ya canja dala ɗari sai ka samu kashi talatin cikin ɗari. wani lokaci idan ka samu sa'a sai ka samu kamishin ɗan dala ɗari biyu ko uku wata sa'a har dala dubu kama mr alfred kana son ka ce ba a samun zamba cikin wannan harkar kasuwanci uh, as I've, since I've been doing it, I've never encountered any Uh, a gaskiya zai yi wahala domin kuma yana bisa tsari ne, tsarin da zai yi wahala wani ya ce zai almunda hana ba kamar yadda ake yi a can gida Najeriya ba. Gaskiya na kwashe lokaci mai tsawo ina yin sa ban taba samun matsala ba. Kenan tun da batun ne na kamasho ba ka bukatan jari ashe. You just need to be registered commission You make a dollar per, per customer, you get your two dollars. And at the end of the month, you calculate your commission. Sometimes you can tell them to put it back to the balance that you have with them. Or you can say, okay, give me my commission, just cut me a check. Kwarai da gaske, kamisho kawai za ka rika samu, ba wani je ka dawo. abinda duk ka samu kamishin ka nan ba wanda zai kawo maka wata hayaniya ko rudani. To mu je maganan sayar da motoci, ka ce kana sayar da motoci. To su kuma ina kake sayar da su?

yanzu haka da nake magana da kai idan na samu wata harka da ke da nasaba da saye ko sai da mota take nan sai na kira dilalin motocin in faɗa masa cewa ya sama min mota kaza mai kama da iri kaza ta duniyar gizo idan na duba na gani sai mu kashe ciniki ko dai in je na ɗauka da kaina ko kuma in tura wani ko kuma in tura bakanike na. to da ta nan mr alfred a shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani yau kuma nan za mu dasa aya sai ranar ta yau bakan namu zai ci gaba da yi mana bayani inda muka tsaya yanzu a madadin shi bakon nawa mr oluwatosin alfred da cubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa shi ta riga in ji fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin allah A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Filin zai fara da wasikar amadu Abacha Macina wanda ya ce Salam VOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan muguwar cuta ta zazzabin lasa da ya bulla a wasu jihohin arewacin ƙasarmu Najeriya. Amin, summa amin. sai kuma wasikar isa lawal girgir ya ce a gaskiya umarnin da shugabannin pdp suka bayar na cewa duk wani danta da aka samu da hannu a badakalar kuɗin sayan makamai ya bar jam'iyyar bai dace ba domin barewa ba ta gudu danta ya yi rarrafe wasiƙa ta gaba kuma ta sani lawal na kawo daurace ya ce salam muryar amurka ma'aikatan road safety ta ƙasa ta najeriya kusan cewa haurin madubin motocin direbobin haya da kuke yi da manyan takalmanku da ke kafafunku bai dace ba kasancewa akwai haɗari mai yawa a tattare da wannan irin halin naku kuma da hankali domin wannan ba iya aiki ba ne shi kuma yusuf ya sha'u ya ce 'yan jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar sai fa kun yi haƙuri da musgunawar da kuke fuskanta daga jam'iyya mai mulki domin masu iya magana sun ce mahaƙurci mawadaci wasiƙa mata ƙarshe ta fito daga hannun yusuf heluwa ya ce assalamu alaikum muryar amurka tabbas da a ce majalisun najeriya za su zartar da dokar kisan masu cin hanci da rashawa ko kuma wani hukunci mai tsaurin gaske to wallahi da mu najeriya ta gyaru To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice. To a takaice ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta damu matuka da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi cikin watanni tara da aka kwashe ana tashe-tashen hankulan siyasa. Mai magana da yawon ma'aikatar Mark Tona shi ne ya fitar da sanarwa a jiya talata wadda ke kira gwamnatin Burundi da ta gudanar da binciken adalci cikin gaggawa kan zargin da ya fito na baya-bayan nan domin a tomi duk wanda ke da hannu wajen aikata laifi. kasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawalawa takunkumin kan ƙasar Koriya ta Arewa kan gwajin makamin nukiliyarta na baya-bayan nan a saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da Koriya ta Arewa. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wannan kira a yau Laraba a birnin saul a lokacin wani taro da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa dai ta ɓata wa sauran ƙasashen duniya rai a lokacin da ta ce ta gudanar da gwajin bom na hydrogen na farko da ba taɓa yi a ranar 6 ga watan janairu duk da cewa tana cikin wasu takunkumin majalisar ɗinkin duniya na aikata ire-iren wannan gwaji a baya. Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Inda za mu so ku kira mu ku bayyana mana shin waɗanne irin canje-canje kuke gani da gwamnati ke yi waɗanda suka shafi rayuwarku bayan da wato bayan ga kaman da hukuma EFCC ke yi. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga hali. Halima da Shirin Yau da Gobe.